تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد فإن أحدث الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أرانا العرباء عند دورة الرجل الثاني لنا دقانا ترى على الأيوب hijiriya kuma yau muna ranar 27 ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan karatu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci ne albarka na masallacin tsirayen da ke kaji a cikin birnin kanan najeriya لن تكن مختصر da الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه al'ashara الشيخ مالك عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي واللي يسجي قراءة واللقاء واللي لما من تابع قراءتهم من أبقوا بياني على إزواء إلا تسجي ولادة صلى الله عليه وسلم حيث ورثة من زمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خالتا منه يوم الاثنين وقال بعضهم وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما وقال بعضهم في أربعين عاما الأول ومن من كانوا wannan matsaloli kuma har mun kawo ma abu da ke da da kuma alaƙa da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma mun yi wannan matsala abin da ya rage mana kawai dan abu kaɗan abu da shafa a suke kuma shiga yanayin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun ji a karatun baya cewa Ahmad Fili ita ce shekarar da Abraha ya zo da tarihi. bincike su sun samu wasu nukushi an ce nukushi wato wasu zane-zane na kada rubuce-rubuce wayanda a cikin wannan rubuce-rubuce ne suke tabbatar da zatansu da kuma yi wasu cewa lallai hakika a iskar abuwa hata da ta faru ba kuma yana jin an samu ma akwai wasu daga cikin marubuta da kuma masu tasiri da suke ganin cewa abinda Allah ya faɗa a cikin suratul fili wata wani abu ne daban wanda ba shi da alaƙa da abinda ake karantawa na cewa ya faru lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin su fi, ko kuma mu ce kisar ashabu fi bari mu ji kaɗan daga cikin irin su da suka yi sai mayan masu da martani ta abin da ya dace a mayar musu da martani shi ne ilimi kuma za a ce a wajen adana tarihin mutanda da kuma rubuce-rubuce da sauransu da abubuwa na library wanda aka samu mai lamba wanda aka yi masa lamba da CIS 541 wanda ake tunanin ya faru a shekara ta abinda yake cikin rubutun ya faru a shekara ta kuma an same shi da lamba ta ry 506 wanda shi kuma ake tunanin ya faru a shekara ta biyu ga miladiya na uku kuma an same shi da lamba ta ja 554 547 544 547 shi kuma ana tunanin ya faru a shekara ta biyar hamsin da takwas. rubutun shi suka karanta suka bibiyi abin da ke cikin rubutun to sai suka isa zuwa ga amsa cewa lallai abrahata ya mutu kafin shekara ta ɗari biyar da sittin ya mutu kafin shekara ta ɗari biyar da sittin wanda idan muka ɗauki rubutun da yake da lambar ry 506 wanda ake tunanin ya faru a shekara ta ɗari biyar da hamsin da biyu a irin farmakin da abar haka ya kai cikin abin da aka samu na bayani wato sun ce ya yi ya kai farmaki ne a watan abin wanda ya zo daidai da wani yunkuri da aka yi da juyin juya hali da banu suka yi wanda yana nan a rubuta a tarihi wanda sun faɗo yaran da aka hasafin ya ji da kuma dalilin fitarsa da kuma abin da aka samu a rubuce wanda aka ce mutanen wannan lokacin ne suka rubuta abin da suka fahimta ko kuma suka gani a tsari. shi ne da aka kusa na ja muku yawanci ana samun kwas ne an ce kwas kuma shi ne kamar waɗansu rubuce-rubucen da ba lalle ne su fahimci ko in an gan su a gane su ba su ne ake kira nukushi to a ciki an samu an karanta wasu daga cikin nukushin wanda shi ne suke ba da cewa an ga cewa shi kafa ta ya rubuta al الرحمن ورسوله الملك أبرهة سليمان ملك سبأ وذي ريدان وهضرموت ويمنات جمعتها وعراب وعرادها في طول الهضبة وفي تهامة المنخفضات سطر هذه الأسطر لما غزت معد سروا تجبال سنن ألا الرحمن تاركم لا النفس النبي إساء المسيح وأنا لنا من سركي حتى wanda ake kiransa da suna Sulaiman wanda yake karsa baki da wani gari da ake kiransa Ziraidan da wani gari da ake kiransa Azaramaut da wani gari da suka rubuta masa suna Yamant akwai tawa ƙarshe amma wata watakila suna na al-Yaman wa arabiha da kuma ƙauya da suke kewaye da wannan garuruwan في الطول العضبة صغر الجزء التي ترفع العضبة وفي انتهامة تقوم أقل شيء وفي انتهامة المخفضات هنا سطر هذه الأرض سوسكي وأن الرجال رجال لوكا سد معد سوكي لوكا سد سوكي في معد المعد كمسمية هذا amma غزت معاد lokacin da wannan tana ta yafi ma'ad a wani yaƙi da aka yi shi a watan da suke kira Zustabat ko Zustabat to shi sarkin ya aika wani da ake kiransa Abu Jabal wanda ya fito daga kabilar Kiptu ma'ana kamar kabilar Kim da ke nan sauran dai labarai da suka bayar sai suke cewa to an ra'ata kamar beje beje beje ya ke ashabu fi da daga kansa kawai dai labarin da suka yi masa tumbe da gobe sai ya aiki rundina domin ta je ta yaƙe su kuma wasu kuma rubuce-rubuce suna nuna cewa da ya zo din ya zo amma sai ya tsaya tsakaninsa da maka ya kai tsiran tafiyar kilomita ɗari huɗu a yanzu don haka sai rarraba batariya batariya ya tura su suka je suka yi abin da suka yi har ma kuma suke tabbatar da cewa abin da aka samu cewa rundunar amurka ta abin da ya halakar da ita ba wai tsuntsaye ba da a iya tarihinsu abin da suka ce ya halakar da ita shine wato wasu cututtuka ne wata cuta ce za mu zo mu bayani ta insha Allah da ake kiranta aljanna wanda in ta fito sai kunji ya fito in kunji ya fito kuma sai kwaya ta fito sai ya kashe gaba ɗaya sai jiki ya hau kuraje haka sai su wasu sai suka ɗauki wannan daidai na musamman orientalist masu masu karanta musulunci a yari su ba su kuma karanta al'adun musulmai domin koyar da sunan ilimi da bincike domin tabbatar da wani abu da suke zaton haka yake da su gano ko kuma a sasan domin sanya shakka a cikin asalin turasa musulunci to a iya bincike su da nazarin su sai suke ganin akan ruwa bima ya yi arzar yaman kusa da ƙasar yaman fadakaluwa wa ma'ariya saba'un alfan min al-habasha suka shiga cikin garin yaman din nan da mutum dubu saba'in wa hazama tunu da zuwa aka halakar da mutanen wannan sarki zuwa da yake kashe musulmai da aka samu a kudu da shi wa al-azura ta masu rufin ma shi kuma da kashe sai ya fada cikin rushin wannan sarki fa halaka wa qama riyad bil yaman sinina fi sultani shi ne ya sai ci gaba da jagoranci a yammaci bari masu yawa kun mana za a rufe abdul hadash ta abraha sannan sai abraha sai zo ya faɗa da shi a kan al'amarin maki da jagorancin waɗannan mutane wa kanin asali bayan da yana cikin tawagarsa mimman wajja al'arun najashi ila yaman wanda na najashi ne ya turo shi zuwa yaman tare da shi wa khalafa wa abraha wa tafarraqa jundu fi ardi yaman wa aka ce ai ba da labarin da muka bayar tafsirin al-imam ibn al mundir Allah ya kansa rahama abubakar alkunya zai kai muhammad ibn ibrahim ibn al an annai sabu wanda shi ma malamin karin na kuɗi ne ya su cika ta ɗari uku da goma sha ta a cikin tafsirin sa wanda aka tattara wannan yayi yi wasu tarihi sa'ad ibn muhammad as-sa'ad darul ma'adir a madina suka buga shi a shekara ta dubu biyu mujalladi mujallad mujalladi biyu ne tafsiri wanda shi ma yana tattara maganganu a gwagwajen zinko shi ma abin da ya fassara abin da ya faru a suratul fil da shi kenan sanan bayan nan idan ka koma tafsirin al-thalabi wanda shi ma yana cikin tafsirin fitattu na Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Thalabi Abu Ishaq wanda shi ko malamin kanin gidan ne shekara ta ɗari hudu da ashirin da bakwai ya mutu ah, wanda mujalladi goma ne za su iya iturasul arabi suka buga shi a beirut da taƙiƙin ah, nazir as-sa'idi da kuma abubuwan taƙiƙin ah, abu muhammad ibn ashur allah ya kasa rahama to da ya zo faɗin wannan sura sai yake cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam ربك kai الفيل rabbuka bi ashabil fil yace qala muhammad ibn ishaq yace قال من قصة أصحاب الفيل فيما ذكر بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وكرمة وعن ابن عباس وعما الذي علماء أهل اليمن وغيرهم أن ملكا من ملوكهم يقال له سرعة دون وانس ya kawo labari shi kuna wani sun lakabin sa ne amma zura ta shi ne sunansa kashe ne mana bayanin sauransu shi ma kada abin da ya taɓa kai kenan to sannan idan ka taɓo tafsirin al-imam sab'ani منصور بن محمد بن عبد الجبار الترميم العنبي أبو المظفر السمعاني الإمام السمعاني يا رسول الله شكرا فكري كتمانين تتارا أشكي تفسير إنساء أو الدار الوطن سكا بغاشي يزوى على ترك فعل ربك بأصحاب الفيل يزوى يتكلم الفيل دابة المعلومة يتكلم تبكيوا وتكبات يا سنفا ألم ترك ما ألم تعلم يتاشي سيتاي آه sai ce kai ku fa'ala rabbuka bi ashabi fil yace ai athara ma fa'ala rabbuka bi ashabi wa ashabu fil hum jundun min al habasha amiruhum abrahat bin sabba abu yaksu sunan zai yace wa qila ghayruhu an ce kuma ba shi bane wani ne amma dai ya tabbatar da wannan magana a tafsirin sana'ani to mutum mutum tasirin ibn abi hatim wanda shi ibn abi Allah ya kansa rahama Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris Abu Muhammad al-Hanbali al-Razi Abu Hatim ibn abi hatim wanda ya rasu shekara ta uku da ashirin da bakwai yana da tafsirinsa wanda aka aka haɗa shi aka buga aka yi asali daga maktuk aka same shi da surat al-fatiha zuwa surat al-ras sannan surat al-mu'minin zuwa al-kabut da sauran kuma abubuwan da aka yi ilhaji da shi da shi zuwa gare shi to shi ma dai da ya zo a tarka mahala kuka bi ashabul fil sai ya kawo abubuwan da suke nuna cewa lallai ashabul fil dinnan su ne wayannan mutane da ya ce kauluhu bi ashabul fil عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس قال كان من حديث الأصحاب الفيل أن أبرعة الأشرم الحبشي كذا كذا دور هو تفسير آه تفسير الإمام القطبي Allah ya masa rama wanda imamu kurkuri ba babban mu bane sunan tafsirinsa a jami'a kan Qur'an وانت يقول على تفسير القرطبي مع الامام ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الاسرائيل الخزرجي شمس الدين القرطبي يا صفات الاشياء الاسرائيليه الان يوم يجب على اسم تفسير الانسان الا ترى كيف فعل ربك كسائر الجنس فيه خمس مسائل او كما تقول لي مساله تقرب الم ترى sai ya faɗi me ake nufi da ita to da ya zo ce wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi walakin na qur'an ay alaka wa ma fa'altu bi ashabi fil ay qad ra'aytu dhalika wa aradtu al mawdi'a minnati alaykum fama lakum la tu'minuna wa kayfa fi mawdi'i nasr yawm al zuwa abin da sai ce sai ya tafi ya tafi matsala ta gaba da ya zo gaba sai kawo wannan labarin kan shi ma yana ashabu ne sai ke cewa fi kissa ta ashabu wa zalika anna abrahata bana al-qullais sunan kari sunan cocin kenan mun yi bakkun wannan an ce kari an ce kulais an ce kulais ko amma shi kurkuri ya yi tabbanta cewa banan kullais wanda kuma wannan tabbin na wannan nuska da ke karanta muku ita ce kusan ayatul nuska da aka buga ta mai kyau ko kuma ofishi akwai wata da suka yi ta yanzu na ta masu kusa ta wani ta zara kusa da siriya ce al'ada da mutane goma wanda ta ma ba su sa sun ce na daidai ya tabbata da tawatur mutawatir abin da ya zanto kuma ya tabbata da tawatur wanda kuma hukumu gulaisar sa'ilan da haka lawa jalar shakki ne ba ma zancen ƙarfi da za ka shakka a ciki sana a gani kuma an samu tawakuti a wajen malaman musulunci kafi mata wanda ya shiru kuma yana cikin wa'anda ba a sauraron su ba ba kuma za a lazımıyla iski teşkilatının olduktan. Wanda shi John M. Kistila shi ne ya rubuta littafin. Richard Lyon. the story of Muhammad and the formation of Islamic religion begins in 571 AD. Ana jina son kusa tarihin Muhammad sallallahu alaihi da gina musulunci a fahimtarsa ba illa musulunci ba za a ce formation of islam ba ne da yara musulunci ne sai da yara turanci ne wannan su ne turawa wanda ba a ce ta images of islam in mu za mu Ba bayyana musulunci da musulunci a bashi inda dina inda layi al-islam kuma duka annabawa musulunci ya ka za mu ce formation and the formation of, of the religion of the islam of the Islamic religion begins in the year 571 AD. Ya fara a wani shekara ya known as the year of elephant. Shekara da aka sani da shekarar giwaye. Ya ce Muhammad came into the world that year. A shekara aka haifi annabi Muhammad in the city of Mecca in present day Saudi Arabia. A wani gari da ke kira maka wanda ya suke cikin Saudi Arabia. ya ce religious tension had been built between Makka and modern day Yemen dama kuma saba samun kusurku ma ta addini tsakanin mutanen yankin Makka da kuma yankin garin da a yanzu ake cewa Yemen so that the Christian king Abraham raised an army and intended to destroy Makka lokacin wani sarki na kiristoci da ake kiransa Abraham ya tashi da rindina ta sojoji da nufin zai je ya murkushe maka the king's army contained several war elephants bataliyoyin shi wannan sarki sun kunshi tarin giwaye na yaƙi that were supposed to demolish the holy sites wanda ake sa a lokacin za su gama da ɗakin Allah su fata-fata da shi ya ce wa da Wani shahidi ya fito a gari a wannan shafi kuma wa shahidu shahidu min ahali wanda shi kan mai ma kawo shakka sai mutum da tafi na biyu animals in the military wanda shi ba maganar tarihin addini yake ko wani abu ba shi kawai yana magana ne akan dabbobi a cikin rundunar sojoji to a cikin bincikensa tun da da yanzu tunda ya riga ya yi wa littafin shi ne shi john wannan john m kisblad ya ce from hannibal elephant to the dolphins in, of, of the us navy sunan littafin a dabbobi a cikin rindina yaƙi wanda ya fara tun daga hannibal giwayen hannibal wanda an san su a tarihi har zuwa dolphins na sojojin ruwa na America. to sai yake cewa kala masu the year 571 called the year of elephant shekara ta 551 ita ce shekarar da aka za su mako ita ce ake kira shekarar kiwaye is the start of the history or the story of Muhammad and Islamic religion. Daga nan ne aka samu masoyi ko mafarin tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi da kuma addinin musulunci. The Christian King Abraham of Yemen intended to destroy Makkah. Lokacin wani sarkin Kiristoci da ake kiransa Abrahama, ai Abraham ya so ya ya je Makkah ko ya yaki maka and he war elephant along the battle kuma ya kwashi giwayen yaƙi a tattare da shi lokacin yaƙi according to some histories Ah, in aka ya ce eh, abin da ya zo a cikin wasu littattafai na tarihi ko kuma zama wasu malaman tarihi ko a tarihi at the army approached makka the elephant stopped daidai lokacin da giwaye suka kuma ka ita wannan giwa da take gaba gaba a cikin giwaye sai ta da zuwa ƙarshen abin da ya faɗa kun ji wannan shi john kisla ɗin yana tabbatar mana da cewa lallai hadisatul fil ta faru a lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaman ka kawo ah, to akwai wani littafi da ya kira sa encyclopedia atio atiopica encyclopedia atiopica wannan littafin wanda ya shi wani ne haraso wins zalen ko zalen a cikin littafin kamar yadda ya zo a safa ta 256 hamsin da shida a ɓangare na biyu na littafin yake cewa a wake ba sai mun karanta dukkan su su bari a muhim shi ma a cikin wannan safar yake tabbatar da cewa lalle a wannan shekara an yi wani mutum da ake kiransa azahata kuma ya zo ya yaƙi domin ya yaƙi ka'aba kuma ga abin da Allah ya nasa wanda yake tabbatar da abin da muka yarda da shi sana ko wani tafi da ake kiransa alpha books wanda ya sa su suna makka wanda ya shi ne rosi hankin a cikin wannan littafin shi ma a shafi na goma sha hudu yake wanda ya ce da yau ranar a 70 in christian era ce The Abyssinian king of Yemen attacked Makkah. His name was Abraham and he was a Christian. Abraham built a church in Yemen. He wanted pilgrims to go with church and not to, to the Kaaba. So he decided to destroy the Kaaba. Abraham crossed the desert with his soldiers and an elephant. He ordered his soldiers to surround, to surround Mecca. Then he told the people of Mecca to, to surrender. When they refused, Abraham ordered his men and the elephants to attack the city. At the moment, swarms of small bears, since i fill the sky and threw stones to other us. And suka dinga jego tsuntsaye tsakon kwari zuwa sojojin other. Yadda dai muka san kisa a cikin Alƙur'ani su ma abin da suka tabbata ne. Sannan sai mu ƙara duba wani tafin shi ma wannan shi ma littafi ne na wasu 'yanci ranar addini akwai sunansa islam and the oriental churches musulunci da ana gamasa da cocina na gabas kai da cikin kasan dai ba za a yi kura alheri a ciki ba amma duk da haka a shafi na goma sha tara inda yi wani bayan suna ce the influence of christianity ba ciki da magana da ya zo magana sai ce the attempt of christian Christian victory of Abyssinia to take Mecca on the purpose of destroying the Kaaba, which was prostrated by some sudden calamity, supposedly in the year of Muhammad's birth, is celebrated in the Surah of the Elephant. Where an faɗe as a cikin Surah Fil. Shi ma ya ƙara da ya tabbatar da abin da shi ne ra'ayin mai tunani. Sai littafi na in Kashi. littafin wanda shi ya na uh, donald r hawkins wanda shi ya fito da matsalar karara suna ma littafin the greatest killer Fox in history the greatest killer mai zan fasara kira makashi babba waye makashi babba Fox ita ce irin wannan cutar da a larabci ake ce mata aljazabi malamin jami'a ya su ce cutar da na ce mu ta dinga fitowa small cost ne ai as force amin not force pos a yanda ai ba su da ta ko da sunan janda business amma ba an kama ka ce za ku kama da ba amma yi ba ba an kama ka ce to shi bincike yake yi a kan wannan cutar faruwarta a tarihi su mutanen sun taɓa yin kuma da sata ne dole a zai biyo ta kansu ko domin ku abin da ya ce a daidai gaba yake cewa early in the 6th century soldiers from the Ethiopian kingdom of Azum attacked the southern Arabian kingdom of Yemen and established Ethiopian rule there. ce tuntuni tun a ƙari na shida za ta shekara ta ɗari biyar da wani abu kenan sojoji daga habasha daga ethiopia daga masarautar habasha sun zo sun kare kudancin larabawa masarautar larabawa ta yamma kuma a nan ne suka dasa suka shimfiɗa mulkinsu sai ce in 570 a shekara ta 570 abraha the christian ethiopian prince who was then victory of Yemen, led a large army of Ethiopian soldiers to besiege another Arabian stronghold, Mecca. During this conflict, this conflict, known as the Elephant War, because Abraham arrived mm, uh, mounted, uh, arrived mounted, uh, because Abraham arrived mounted on a white elephant. It's called a white elephant. ya faɗi abraha kuma ya faɗi abu da ya to a ciki ya siffanta cutar ya faɗi yadda take yi bayaninta a me da ya kawai wajen bayanin cutar ne ma a tarihi an yi binciko cewa an taɓa yin haka kuma ya faɗi abin da Allah ya faɗa a cikin suratu alfi to a cikin wani littafi wanda jersey kwan ya cewa lalle wannan abu ya faru a garin haka to da wannan ne muke conclude muke cika sawa cewa batun ashabul fili da Allah ya ambata a cikin alkur'ani tabbas ya faru kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi gaskiya kuma da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa daidai ne yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil su ne mutanen da da muke labari alam baka ga yadda Allah ya sanya dabarun da marketing da suka ci ba fi tablil ya tafi a bata a banza wasar alaihi Allah ya aiko musu ɗaira tsuntsaye a baɗi? wato jama'a jama'a tawagar tsuntsaye tarihin suna jifan su bi hijarati da tsakon kwanin min na sijji wani malamin sun fasa sijjin da abubuwa da yawa to a Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa kana al-hajar idza waqa'a ala ahadihim dutsen idan ya fada kan ɗaya daga cikin su na fasa jin da ba wai kai tsaye bindiga yake fashe ba sai masa sai ya huda fatarsa ya fasa wajen to sai malamai suka ce makana zalika awwal awwalan jazari wannan shine farkon irin wannan suwar box ba a san lokacin da ya fasa wajen to sai kurji ya to sai ya fashe sai gaba ɗaya cikin mutum ya dinga tsotsa an gane al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sai ya ambata daga ikrima yake cewa kayan tarihin bi ijaratin ma'ana tsuntsaye tana jifa su da tsakon bani ko duwatsu da suka zo da su fai za a saba ahadahu hajarun min ha idan ɗaya dutsen dutse ya samu ɗaya daga cikin su kharaja bihi al sai wannan a jirgin wannan cutar sai ta fito masa lam yura qabla zalika yau ba taɓa ganin wannan cutar ba ka ba wa kana al-hajar kal himmasa wa fawqa al-adasa dutsen an karani ne bai kai kamar adas ba amma bai fi dan dutsen da ake an tsalle da shi wanda ake iya dora shi akan wato babban dan yatsa shi ma sanin ya kawo magana Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da abin saboda haka wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so Allah ce fa alaihim tsarin ababil tarihim bi hijaratin min sijji wato gashi ɗan ƙarfi ne duwatsun amma tare da haka Allah sai zai mai su ka asbi kamar irin harawa ce ko kayan mayan ma'akul wanda dabbobi suka gama cin suka ci aida wanda suka yi da kashin da suka yi da ragowa harawa ya tattafe su suka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya so wannan shi ne ƙarshen abin da za mu tsaya kansa da gare da abin shafi fiskar ashabu fi da abin da faru da fatan sha Allah mun amfana da wannan abu da faru to sai mu tafi haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to hakika an haifi manzon Allah sallallahu babu sabani a garin Makka babu sabani ranar Litinin babu sabani a watan Rabi'ul Awwal babu sabani haihuwarsa ta zo daidai da shekarar giwa shekarar da ake kira shekara ta giwa abin da aka yi sabani shi ne shekara nawa bayan shekarar giwa shekarar jina bayan shekarar giwa ko a nan abin da malamai suka tabbatar shi ne cewa bayan an yi amurfi da ne da kaɗan kamar yadda shi al'imam abdulkani allah ya kansa rama ya faɗa kuma da yawa malamai sun nakalto ijma'i a kan cewa ba wai shekara ashirin ko talatin ba wannan abin ilimi ma ana sa ran yana ɗaya daga cikin alamun na cewa duniya za ta yi faɗo wanda kuma a cikin kuma akwai laƙifa laƙifa shi ne mene aka ce ka ba da saurari a dunkule sun da za iya ɗauka a cikin kissatu a sabon sai ka ce shine Allah yana kishin ɗakinsa ga shi an ɗauko ɗakinsa da shari ya yi shari ya mayar da waɗanda suka zo da ko ƙashe sun koma sun yi kunya sun mahara haka ne ga shi Allah zai aiko manzansa zai to ƙalubale na maraici zai to ƙalubale na talauci zai to ƙalubale na rashin yawa tare da haka kamar yadda Allah ya yi shimfiɗar haihuwarsa da gamawa da maƙiyan ɗakinsa to ga kuma manzansa da ɗakin da manzan ma ya fi girma a wurin Allah ba shi kawo manzo ne to kamar yadda Allah ya gama da tsarin fili to haka da sannu Allah zai gama da waɗanda suka dasa manzo Allah su sallama gaba ya halaka da su ya ɗaukaka manzo Allah su kuma fi'ilan haka ne haka da wani shi ne abu da ya faru. To saboda haka malamai da yawa sun nakalto ijma'i akan haka misali al-imam ibn al-munzir ya nakalto ijma'i wanda ibn al-munzir ibrahim ibn al-munzir al-hizari malam imam bukhari kamar yadda imam nawawi ya faɗa a cikin tarihi siyar tarihi siyar nasa haka khalifa kayyab shi ma ya faɗa a cikin tabaqat nasa a cewa Ana an haifi manzo a ta sama ana gama shekarar giwa wanda wannan ya yi daidai da shekara ta ɗari biyar da saba'in ko ɗari biyar da saba'in da ɗaya a lissafin miladiya wanda a yanzu a ce shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai wanda fuska ce wai bayan shekara arba'in ne aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi wahayi watakila. ba wai suna su ce shekara ba ne ko kwana arba'in suke so su ce ko kwana talatin kamar da imamu zahabi ya kyautata su zato a cikin sira sira wa alamin ba a wannan kuma malamai sun tabbatar da cewa an kuma za su salma a ranar litinin kamar da ya tabbata a cikin sahihin musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tabbe shi game da azumin ranar litinin ya ce fihi wulittu a ranar aka haife ni wa fihi unzila alayya kuma a ranar nan ne aka fara saukar min da wahayi ranar litinin lokacin kuma nawa ga wata ne a nawa wata rabiul awwali wasu sun ce biyu ga wata wasu sun ce takwas ga wata wasu sun ce goma ga wata wasu sun ce goma sha biyu ga wata amma a nan ba tilas akan sai an nemo wajibi akan wata rana aka yi kuma za a so tafiya Allah bai bari mun gane ranar ta takamaimai ba saboda ba ita ce ta kuma muhimmanci a gari abu ne kuma muhimmanci a gari mu wanda aka haifa da ta rana abu na biyu kuma in sanin ainihin ranar ne tunda ita wacce ranar ba za ta maimaitu ba amma akwai ta ranar litinin sai Allah ya zama zan Allah da kansa ya ce biyu ne kuma ke kana so ka raya suna sai kai azumi ranar litinin in kana so ka yi gaskiya ke sai ka dinga azumi ranar in kuma ka ce a ni to zan yi a ranar ɗaya ga wata ko ranar biyu ga wata to asali bahaushe ne yake da al'ada ta ta taron suna irin wannan da ake shi kuma al'adarsa wanda aka masa haihuwa ya kira suna ranar biyu ga wata ko wata za a iya cewa an yi ko ba kan kansa ɗaya ba haka ne ko da kira ranar haihuwar shi ba ba cika ba sai ranar bakwai bakwai in an yi kwana bakwai domin saba a hausa in aka haihuwa ana yin ana ana shan ana yin kunu a kwana nawa ake kunu a da kwana uku ko sai a yi kunun kanwa ne ake kunun tsamiya a kuma kama na mai jini shi wannan kudin tsariya ake ranar kwana ku a aika wa mutane don su faɗa shiryawa su sanin cewa fa an bai haihuwa fa amma ya haihuwa a san sunan yaron ba ɗan ranar juma'a ne na namiji ne a ce ɗan jummai ko ɗan juma da ce a ce mata jummai ko juma ko jume ko juma'a in ko na asabar ne a ce asabe ko ɗan asabe ko asiri ko ta asibi idan kuma ranar lahadi ne a ce ladi ko dan ladi ko ladidi ko ladiyo eh to za a ka kauri shi kuma kauri a al'adance nama ne ake siyowa sai a yi biyan dage-dage da shi ko mai kauri sai a zuwa samu leda a yayyanka sai an dinga wa ana ba ana karfe yanka uku ne yanka biyu ne a rarraba wa makwabta gidan da suke da wadata kuma har yanka suna yi a ranar kauri wallahi abin takaici a kanan nan wata sallar juma'a ta rika na a wani masallaci mara da su an ce wani mai masallaci yana ga yadda za a sha wurin annabi yanzu kuma an ce wai za a sha wurin dan Allah wannan kuma da ya tabbata a yi haka a al'adance ai ba ta da faɗa wa annabi sallallahu wallahi ni na ji wannan da kunne na ba labari a kan ka ga da wanda ba zai samu daɗin suna ba a da a bakwai to haƙura ake daga baya ne yaran zamani da suka wasu cikin haka sai su ma suka kara wata ma kawai sai a ɗage sunan daga ranar bakwai musamman ba ta da lafiya sai a kai shi zuwa wani lokaci inda wani uzirin amma haka ma ba a cika ba to ka ke nan in har annabi za a yi wa sallallahu alaihi wa sallam ya kamata a samu galibi da ka'ida to amma ka kula da kwanitin kowa yin tsaye kira da kowa ya gaba yau ma na a hatta yau ma na ga wasu sun yi don ma Allah sa yanzu mutane duk masu mawuyi sun fara kariya fahimci abin yana tallafawa dan ana kashe tituna a jiya kan dina alhamdulillah ya rabbul alamin wanda a dawo a so manzo a suna a koyaushe a yi farin ciki da haihuwarsa a koyaushe an aka ce sai a rana ɗaya to gaskiya da matsala wannan shi da abin da malamai suka faɗa da ake kuna cewa an haife shi ra amma ranar rasuwar safa tunda masifa ce da sarrafawa babba to wannan an gane cewa masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ranar goma sha biyu ga watan rabi'in awwa kuma da ya ce an haife shi a makka wannan shi ma babu sabani cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a garin makka abubuwa suka faru tare da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tabbata ko kuma da ake ka ambato ake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar haihuwarsa a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi ta faɗa a ta ba da labari yanzu za mu za mu yi wasu daga cikin abubuwan da أن تفتح جواز مباراة وتنور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تناولها بشيء من البحر binciki sosai na hakika ka ga da Ja'far ne ke gaskiya ko ka bincike na hakika wani kila ga shi ya kuskure malam Ja'far ko tun da ai daddai al'umma ba ta hakiki muka saba yi Shehu Al-Albani dan ya zo ya ce wannan hadisin da Imam Munziri ya ce wa rijalun thiqat ba haka ba bane zo da a ciki akwai wani ya kafe akan haka ba yayi wa Munziri raddi ba su dai al'ummar larabawa ba ta bar almajiran albani daga baya za su ce a'a abin da shek ya faɗa ba haka ba wancan ɗin shi ne su dawo da laida bayan rasuwarsa ba kuma a taɓa cewa sun fita daga ɗalibansa ba da wuya ka samu wani malami da tun malaman ka ake jinjina musu wanda ba shi da tsalla. hatta cikin manyan manyan malaman namu illa dai kallo mutum ake yi da abin da ya yi yawa a nan mutum Allah ya nufa kuma ya kira zuwa ga addinin gaskiya kuskurarsa sai ana masa gaba kuma a ajiye masa kuskurarsa a tafi akan daidan da ya koya dawo ana tunanin ya aje wani ra'ayin ya ɗau wani ra'ayin sa to kamar yadda su je imam jalaluddin suyuti jalaluddin suyuti akwai abubuwa da yawa wani abu ma in ya bambaro shi mai girma ka rasa wani malami ne wannan kuma ya haka to amma kuma akwai abubuwan da dole ka jinjina masa akan wajen kare gaskiya ita da gaskiya malaman mu har ta malaman mu na malikiya ma sunnati wal jama'a masu fahimtar masu kun fahimtar su kasar misali ita zai ga ya samu yin rafi a wani wajen sai kuma gabara ka tafi ka cika gaba shi za a ce masu kawo akwai san sun ci sun rinjaye da jami'in wajen kaunar Allah sai suke ganin kai duk abin da za a faɗa Allah ne mai kyau ne kawai ya kamata ya amma an kuma bincike ya ci karo da wannan tunanin nasu dole a yi sarari to su ne suke kawo akwai kuma wanda su ma suke su kirkira saboda dama ba da da akwai ba za su ba su ita ce cin su ita ce shan su abubuwan da dama su suke saka shakka da kokonto a cikin musulunci duk abu mai kyau sai su sa sai su sa kokonto a cikin mara kyau kuma su ta babba kyau suna ta kokarin tabbatar da shi sannan suna cewa lokacin da aminatu bintu wahab ta samu cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ta zamu ne a yammacin juma'a a ranar ɗaya ga wata rajab kuma a lokacin nan da ta samu cikinsa sai ta dinga ganin tsuntsaye suna zuwa su tare a inda take kawai sai ta fahimci suna kimma cikin nan da ta samu idan ta ji za ta ɗebo ruwa a rijiya sai ta kawai da ta duk inda rijiya take sai ruwan ya taso da kansa sai ta ɗiba wai jinjina ke nan da girmama a kan cewa kusa sai kuna jin wannan akwai mawuyi to kowace unguwa da irin da waka su da yadda suke rirawa ana yi ana kuka sai ka kasa gane al'amarin sai ka gaya wa mijinta abdullahi ta ce ba ni fa ga sai ce ki ba wani abu hari ka ka ce lil mawuyi da rinki ba ta da mawuyi lil maulidi kake da wannan karama ce ta abin da a sai ta ce wa kuntu asku tasbihal malaikati hawli ni fa na jin malaiku ba suna tasbihi ba a kusa da ni ba wa sami'tu qa'ilan yaqulu na ma ji wani mutum yana cewa haza nurun haza asai haza nurun asayyidur rasul wannan haske ne kuma shine shugaba manzo ta ce su ma a tafi da shajarata sannan sai ne mafarki na ga wata bishiya a yi halittu zariya ga waɗansu taurari suna haske bayan na jimatun fadira a tsakankanin waɗannan taurarin da suke kewaye da bishiyar nan suke kawo na bishiyar akwai wata tauraruwa ta bankaye a ba a ruha alkul ita kuma ta haske raguwar taurarin ta ce ina cikin kallon haftarta na shagala da ita kawai sai daga ta faɗo kan kirji na ko ciki na sai na ji wani mutum yana magana ba san kowa ya yana cewa hazan nabi asayyidu rasulu wannan annabi ne girma shugaba kuma manzo ta ce sannan sai wani mala'ika ya zo mu a lokacin nan ya zo da wata takarda koriya sai ce inna ki kan hamalti bi sayyidil mursalina ke hakika nan kin samu ciki kin dauki cikin shugaban manzanni wa nabiyil mu'minin kuma annabiyul mu'minin ta ce kawai sai ta farka wannan da a mafarki ne ta yi bacci ta ce kawai sai ta farka ta ce sai na gaya wa mijina abdullahi nan sai ce to ta wajen khalifa ibn attab shi ya iya fassara mafaki sai muka je sai na gaya masa na gaya masa sai ce a shagar wannan bishiya da kika gani ibrahim khalil ai annabi ibrahim wannan nujum zahira wayan taurari kuma da kika gani hukul anbiya wa min auladi ai ayan sa ne annabawa wannan jamatul akhira wannan tauraro na gari da kika gani allati ala dawquha ala al-kulli wanda hasken ta yi goyayi komai وهو نبي يظهر في هذا الزمان هو النبي الذي بين أولنا زمني يكسر الأو يكسر الأوثان زي ككر يهمك ويعبد الرحمن زي رتاو وجد الرحمن وما سقوط هذه كترك أما فهو ده أنا كرجنك كو أتكنك فسوف تلينه وكذا تهبيش وسيعلو مكانه وسيعلو مكانه darajarsa za ta ɗaukaka wa yantashu fil mashriq wal maghrib burhanuhu hujjarsa kuma za ta yaɗu a gabas da yamma ta ce sai na koma gida ina farin ciki ina annashuwa ta ce sai abdullahi ya rashin lafiya sai ya mutu a madina a lokacin da ya mutu tana da ciki ta wata shida abdullahi ya mutu yana shekara goma sha takwas a cikin ruwaya suka ce kamar sahabul hafizul ala'i wala mata qalat al malaikatu lokacin da Abdullahi ya mutu sai malaiku suka ce a wai suka ce ilahuna ya ubangiji mu ya kana biyu ga habibuka yatima masoyinka kuma annabinka kenan zai zauna maraya sai Allah ce ya malaikati ana aula bi hibbihi min ummihi wa abihi ni na cancanta da kula da shi kiyaye shi biyar da babashi shi da babar shi wa ana khaliquhu wa raziquhu wa murabbihi ni ne na halice shi ko ni nake arzuta shi ne zan tarbiyarsa wa mutfiruhu ala a'ali ko ni zan tura shi akan mabiyansa wali tadbiru zalika duka ni ne zan zan cuce wa'annan al'amura wa ana ala kulli shay'in qadir sai wa ta ce wala ma hamalat aminu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam da wasu tunanin amina ta yi ta ta ɗauki cikin manzo Allah su sallama za a rasa babu ya ƙinya shi ke nan sai wato ya ƙininta kyawun ya ƙininta sai ya sake bayyana wanka wata al'ashawa ala jami'a sa'annan al'ashawa hanjaje in kawai ala jami'a suka nan nade cikin ala jami'a wannan jaririn da ke cikin ta وسطع نور محمد صلى الله عليه وسلم على نبيها حتى من ذا سبحانه وتعالى أو شنتا من بنت الجنسيوها سوا ولما كان أول شاهر من شهور سيتبار ذات عباد أسكن وتا لفرقه سيأكل كذا أسكن وتا نبي سيأكل كذا ولا كسا كسا ce mawuwa amma yanzu na ga lokaci ya kure daga kan domin muka shiga yana kyau mu magana da baya dakata da sai Allah ya sa shi zuwa sai mu ƙara sata ko sai mu faɗi me abin da ya kawo tabbas akwai abubuwa na mu'jiza su ka bayyana a lokacin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nayi sai ta dauki cikin sa to sai mu faɗa mu kawo sinari da dalili domin dora kan gaskiya abin da muka faɗa da Allah ba mu ladansa Allah ya tsare ku Allah ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh